sake sabon tufafi ga wanda yake da hali da muke kira rigar sallah sunna ce amma muka ce ga wanda yake da hali ga wanda ba shi da halifa kar ya kuntata wa kanshi wajen cin bashi da shiga rigingimu